daren juma'a daren tara ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a da shekarar 1439 daidai da 28 ga watan Satumba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine majalisi na 47 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin muhtasar al-ulum al-ali al-ghaffar wanda malam Muhammad Nasir Din al-Albani ya rereye shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi Allah mai kice gafarta musu muna cikin tattauna mas'ala wadda take da alaka da tarihin al'imamu shafi'i muhammad bin idris rahimahullah a inda muke rerewa daga littafin siyaru a'lami annubala za mu tashi a inda mala yake cewa wa qad takallama malan zahabi kenan yace thumma qad takallama khalqun min at-tabi'ina ba'dhum fi ba'd wa taharabu ce an samu wasu a cikin tabi'ai sun yi maganganu na sukan junansu kuma har ma sun yaki junansu wajarat umurun la yumkinu sharhuwa. an samu fitintunu da rigima da ta auku wadda ba za a iya bayanin ta anan dalla-dalla ba fala fa'idata fi bathiha babu amfani akan yada ire-iren waɗannan tashin hankali da fitintunu ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل umurin ajiba yace a تفن tarihi da littafan jarhu wa ta'dil an samu abubuwan ban mamaki da suka bayyana wal aqilu khasmu nafsi amma dai shi mai hankali yana jayayya ne da ransa baya jayayya da kowa sai da kanshi wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni na daga cikin abin da ke nuna kyan musuluncin bawa shine ya watsi da abin da ba damuwarsa ba ne, ba rikicinsa bane ne. luhumul ulama'i masmuma ya ce kuma naman malamai yana da guba cin naman malamai cin nama ne mai guba ma'ana gulma ta malamai tana daga cikin gulma mafi hadari saboda namansu yana da guba haka ake faɗa a cikin karin magana ma'ana baka cin zarafin malamai kuma ya lafiya Allah ya tsare وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم amma abinda aka ruwaito na bayani don kuskurantar da wani malami a bayyana abinda yake daidai wa kasarati wahami kudan a faɗi yawan kurakuransa au na ƙasa hifzihi kudan a faɗi tawayan haddasa falaisa min hadan nam wannan baya cikin abinda aka yi hali bal li tawdihi al hadith sahih min al hasani wal hasani min al da'if ana haka ne don bambance hadisin da ya inganta daga mai rauni da bambance mai rauni daga wanda ya inganta yana nuni zuwa ga mas'ala ce da malamai suka yi maganganu a kanta da yawa game da aljarhu wata ina hukuncin abin da ake cewa wane makaryaci ne wane yana ainihin da karancin hadda wane yana da rauni wane yana da gafla wane yana tadlisi wanda wannan a zahirinsa yana bayuwa zuwa ga giba zuwa ga cin naman waɗannan malamai malaman hadithi tun farkon al'amari sun ba da fatuwoyi akan halastin yin haka saboda nasiha a addini da kuma kara addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya zama an yi istisna'i kenan daga umumin giba dan haka abinda malamai suka ce game da Imam an ya bayyana a cikin Riyadus na da cikin Azkar da cikin sharhin Nawawi na ainihin wato Sahih Muslim da Imam ainihin Asyuti a cikin Tadribur Rawi da makamantan wurare ire-iren wannan da ibn a cikin magana da ya yi a muƙaddiman lisanin miza sauran malamai na baya da na can nesa sun yi bayanai da suke nuni zuwa ga ba baya halasta a ci mutuncin mutum ko a aibata shi sawawun a fuskar sane ko a baya nan sai inda dalili karɓaɓɓe a shari'a daga cikin dalilan shine akwai irin wannan wajen na bayyana matsayin malami mai riwaya don ingantawa ko raunatawa ko kuma mukhasama a gaban alkali ko kuma bayar da shaida ko idan an tambayi mutum game da neman aure ko makamancin wani, a nan ɗin ma sai aka ce wajibi ne ka ambaci abin da ka sani iyakar abin da zai zama ya yi amfani game da wani, abin da duk bai da amfani a kan wannan matsalar to ba ka ambace shi al a wajen neman aure ana so a ji dalilai da za su sa a gamsu ne a bashi ko kuma a hana shi to babu wani dalilin da ka ambaci abin da bai da alaka da neman aure haka a wajen kasuwanci ko sana'a ko wata amana da za a bai wani ana neman aji amanar sa ne da gaskiyarsa ba bukatar ka ambaci wani abu da ke wajen wannan aka tambaye ka wane me ga sani game da wane mai suna kaza za mu yi hulɗar kasuwanci da shi don suka faɗa abin da ka sani ba bukatar ka ce to amma fa yana da shegenci ko ya cika surutu ko mun daɗe tun muna matasa yana ƙarin kwanci kaga wani bai da alaƙa da kasuwancin da za a yi shi ina fata mun gane wannan don haka malamai sun yi bayanai ire-iren waɗannan wa imamuna fa bihamdillahi thabtun fil hadithi hafidun limawa. Ya yace wannan limamin da muke bayani akan shi ash-shafi'i rahimahullah cikin godiyar Allah tabbatacce ne a hadisi kuma ya haddace abin da ya karanto ya koya adimul ghalat ba shi da kurakurai mausufun bil itikal ana siffanta shi da ƙwarewa matinu diyana yana da ƙarfi a addininsa faman nala minhu bi jahalin da aka wanda ka ji ya soke shi bisa rashin sani Wahawan, ko son zuciya mimman ulima annahu munafisun lahu wanda kuma an san cewa yana jayayya ne da alimamu a shafii wa nasu birjirgi faƙar zalama nafsahu ta wannan ya cuci kan shi ne wa maqat wa ko malamai suna jin haushin abinda irin wannan malamin ya yi? Walahadi, hadi kulli hafidin tahamulan kuma cewa abin da yake yi na san zuciya ne ya bayyana ga dukkan malamai wajarran nasu bi jinihi, kuma mutane yana ainihin wato jansu da kafashi wa man asna alaihi wanda kuwa ya bi shafi'i a wa atarafa bi imamati ya yadda da cewa shafi'i babban malami ne wa itiqani ya yadda da kwarewarsa wa hum ahlul aqdi wal halli wal halli wa Hadiza. waɗannan su ne suke zama masu magana da za a karɓa tunda da da kuma yanzu faqad asabu waɗannan sun dace wa ajmalu kuma sun kyauta wa hudu sun samu gamdakatar wa wafiq ko Allah ya ba su dace wa amma immatuna al-yawm wa hukamuna fa idza uqdimu ma da min qadhin bi hawan faqad yuqadu ah, gashi nan ya ci gaba da magana sai mu tsallaka inda yake cewa yace wa qad kuntu waqaftu ala ba'adi kalamil al-magharibati fil imami rahimahullah na karanta maganganun wasu malaman yamma malaman ƙasashen ainihin Andalus da Maghrib da Misra da ire-irensu suna maganganu na suka Shafi'i fa kanat fa'idati min dhalika tad'ifa hali man ta'arrada ila al-imam wallahu walillahi alhamd sai wannan ya bani dama na ce to duk wanda kaga yana suka wannan malamin to shine abin suka ke wala raiba anna al-imama lamma sakana misra wa khalafa aqranahu min al-malikiyyati wa wahaba ada furu'ihim bi dalail sunnah babu shakka akan cewa imam shafi'i lokacin da ya zo na kasar misra ya saba wa ƴan uwansa abokan shi malikawa ya lalata wasu daga cikin ƙa'idojin malikiya da hukunce-hukuncensu ta hanyar kawo hujjoji daga suna, wa khalafa shekhahu fil masa'ida ya saba imam malik a cikin wasu matsaloli allah minhu sai aka ci haushinsa wa na lumiru suka dosa sukarsa wajarat bainahum wahsha aka samu wato sabani da rikici tsakankaninsu gafarallahu lahu Allah ya gafata musu gaba daya wa qad i'tarafa imamu imam an samu ɗaya daga cikin jagororin malikiya a wannan zamani shine ne al’imam abdulsalam bin sa'id bin habib abin nan al maghrib wanda aka fi da suna sahanunu ko suhununu duk ana fada ya rasu ya shekara 240 Allah ya fata mashi. babban malami ne wanda asalin shi mutumin kasar Sham ne aka tafi da shi na dan yaro kasar Maghrib ya taso nan ya karatu mai zurfi irin babban malamin malikiya babu wanda ya kashe sanin malikiya a zamanin shi da aka fatawoyinsa da maganganunsa abin dogaro ne a wurin malikiya Shi ne mai riwaya littafin mudawana daga ainihin wato abin nan asadu dan furat daga maganganun asadu dan furat wanda ya riwayata daga ibnu qasim wanda kamar da zahabi ya bayyana akwai wuraren da ya yi alama a kansu yana so ya gyare-gyare a cikinsu sai Allah bai ba shi dama ba ya rasu da haka ba a gushi ba ana gyare-gyare a cikin littafin duk da yake su malikiya suna dogaro akan abin da ke cikin ta kusan gaba daya wallahi alhamdu babban malami ne Allah ya gafarta mishi duk da yake bai da kwarewa a hadisi amma Allah ya bashi daukaka a cikin ilimi na fiqh yayi alƙalanci yayi ainihin karantawa da fatawa yana da gaskin malami waɗanda suke masu kyauta da halin kwarai baya jin tsoron faɗan gaskiya a gaban sarakuna da haka ya fuskanci rigingimu da dama tsakanin shi da sarakunan zamani shi kalmar suhunu tana tana bayuwa ne ga sunan wani tsuntsu mai dabara da ake fada a kasashen su ko sahanun kamar yadda anan sai ka ji ana ce an samu mutum mai dabara sai a cin gace mashi dila ko wane ne makamanci haka saboda ya iya wayo da haka su kuma sukan yi lakabi ma duk wani mai wayo da sukunun da wannan malami ya ce lam yakun fi shafi'i bid'a shafi'i dai ba dan bid'a ne, dogon magana ce ya yanko ta iya nan ya faɗa da suna da rigigimu tsakankaninsu waɗancan su ne malikawa shi kuma su shafi'i sai ce fasadaka wallahi tabbas sununi ya faɗi gaskiya farahimallahu shafi'i Allah ya ji kan imamu shafi'i wa aina mithlu shafi'i ina za a samu irinsa fi sidiqihi wallahi fi sidiqihi wa sharafihi wa nublihi wa sa'ati ilmihi wa fardi zaka'ihi wa nasrihi lil haqq wa kathrati manaqibihi rahimahullahu ta'ala ce babu irin wannan malam wajen gaskiyarsa da darajarsa da ɗaukakarsa, da faɗin iliminsa da faɗin basirarsa da yadda ya taimaki gaskiya da yawan darajojinsa Allah ya gafata mishi qala al-hafiz Abu Bakar al-Khatib fi mas'alati al-ihtijaj bil Imam Shafi'i a cikin littafin da muka yi ambata a karatun baya na al-Imam Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi wanda ya dan tabbatar da bayani akan me yasa Bukhari da Muslim ba su ruwaito hadisan Shafi'i ba zahabi ya ce fi ma ala abin fadli ibnu asakirin an abdul mu'izz ibn muhammad qala akhbarana yusuf ibn abduyuba az-zahid qala akhbarana al-khatib qala ya ce sa'alani ba'd ikhwanina bayana illati tarki al-bukhari riwayata an shafi'i wasu malamai ko dalibai mutanenmu sun roƙe ni na ba su bayani akan me yasa bukhari yayi watsi da riwayar shafi'i fil a cikin sahih dinsa wa zakara anna ba'da zahabu yadhhabu ila ra'ayi abi hanifata fa a ash-shafi wannan ɗalibi kuma ya ce mini an samu wasu hanafawa ma suna rawaita hadisan shafi wa atarada bi itirad al-bukhari an riwayati hujjarsa shine rashin samun riwaya shafi'i a cikin bukhari walaula ma akhadha Allahu ala al-ulama'i fi ma ya'lamunahu al-imamu al-baghdadi khatibu ce. ba don alkawarin da Allah ya yi ma malamai cewa lalle lalle su bayyana abin da suka sani ba Layu, la yubayyinannahu lin-nas Faɗin Allah wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinannahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'ahum wara'a zuhurihim wa sharawbihi <coughs> samanan qalila fa ulaa fa bi'sa ma kanu fa bi'sa ma yashrabu Allah ya ɗauki alkawari cewa da shi da malamai a cikin banu isra'ila wajibi ne lalle lalle su bayyana gaskiya sai suka yi watsi da gaskiyar a bayan su suka sai a kankanin abin duniya da ita Allah ya ce tir da wannan aiki da suka aikata ya ce to ba na wannan aya da ire-irenta ba da ba zai ma yi bayani akan wannan magana ba ya ce da kana aulal ashiya ila iradu an itiradin juhali da abin da ya fi dacewa shine malami ya kawo da kai daga idan jahili ya kawo mishi ainihin karen tsaye ko zangayi a cikin al'amarin malantar shi watar kihim ya amahuna a basu su ta shiga cikin ɗimuwa wadda kara liman yusharu ilai huluwa kitabi musulmin wa gairihi mini hadisi shafi ya ce kuma wannan ɗalibi ya ce mini da gaske ya bincika babu hadisan shafi a cikin littafin buhari ko muslim fa ajabtu bima fataha Allahu ne. sai na bashi amsa da abinda Allah ya bayyana mini wa yadhharu wa yudhiru ma abinda kuma a wa mithlu shafi'i man husida na bayyana mai cewa shafi'i tabbas irin shi sai an mai hasada wa ila satri ma'alimihi qusida an so ne a keta alfarmar daraja da Allah ya masa wa ya aballahu illa an yutimma nura Allah kuma bai yadda ba sai Allah ya cika hasken Allah wa yudhira min kulli haqqin masturan kuma sai Allah ya bayyana duk wata gaskiya wa kaifa la yuqbatu man hazar kamala dan menene ba za a yi hassada ga mutumin da ya samu cikar daraja ba bima jama'a Allahu lahu min al-khilal lawati la yunkiruha illa zahirul jahl aw zahibul aqli Allah ya hada mai darajojin da ba mai inkarin su sai wanda yake jahilce shi a fili yake ko kuma wanda yake yana da tafiyayyen hankali wato mahaukaci Sun akhadha al-khatib yu'addidu ulum ulumar imami wa manaqibihi wa ta'dhim al-a'immati sai haka fa Al'imam, ainihin al-baghdadi khatib al-baghdadi ya darajar shafi'i da maganganun da malamai suka a akan shi na daraja da irin ilmin da Allah ya bashi ila an qala har zuwa inda yace wal bukhari hazzaba ma fi jami'ihi غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثارا للإيجاز للي شي بخاري يا تنتنشي أبن لك يسكيل تافنسا أما يا كركت إزوا قتك إيتاوا يبر وسو كراتتك دبند حديثي دن يتك إيتا قال إبراهيم بن معقل سميت البخاري يقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاه لحال الطول ya ce ban sa a cikin littafi na ba sai abin da ya inganta kuma na bar abu da yawa ingantacce saboda gudun kan littafin ya tsawo wannan shine abin da bukhari ya faɗa kuma shine ma'anan maganarsa babu buƙatar karkatar ita daga zahirinta an samu wasu 'yan ƙauye daga cikin malamai da suka yi mai sharri a nan cewa wai ba tsayi yake nufi fatarkul bukhari al-ihtijaj bi shafi'i innama huwa la li ma'anan yujibu da'afu bukhari bai ƙi yin hujja da shafi'i ba wai dan shafi'i ba yi da nagarta lakin ghaniya anhu bima huwa a'la minhu bukhari ya wadatu ne da shafi'i saboda abin da ya samu na isnadi kamar da muka bayyana a karatun baya wanda ya fi na shafi'i ɗaukaka in aqdamu eh, shuyukh shafi'i malikun waddarawarki. domin mafiya eh, tsawon rayuwa mafiya nisa a cikin malaman shafi'i sune malik rahimahullah da kuma ad-darawardi abdulaziz ibn muhammad ibn ubayd ad da kuma wa dawud al-attar ay da dawud ibn abdurrahman al-attar kenan wa ibn uyayna da sufyan ibn uyayna waɗannan sune tsofaffin malaman imam shafi'i wal bukhari lam yudrik ash-shafi'i bukhari bai game da shafi'i ba dan shafi'iya rasu shekara 204 a lokacin bukhari kamar da muka ji shi kuma haifin shekara 194 da ainihin da hudu kaga shekararsa goma kenan a lokacin amma ba su gamu ba guda haka sai ya gamu da ballaki ya manhuwa a ne. sai ya gamu da waɗanda suka fi shafi'i shekaru ɗaliban kuma waɗancan ɗin ka ubaidillahi ibn musa al'abasi kenan wa abi asim annabi kenan dhahak bin makhlad al shaibani ya gamu da waɗannan ba za mu tsaya mu tattace magana kansu su gudan ba su ne suka zama mahallin mas'alan ba mimman ra'au rawu al-tabi'ina wanda suka yi riwaya daga tabi'ai wa hu an shuyukh shafi'i idda kuma aka samu wasu da dama suka ba shi riwaya daga malaman shafi'i falam yara an yarwiya ar-rajulin an shafi'i sai zama baya bukata ya riwaya daga wani daga shafi sai ya riwaya daga sa'o'in shafi bai game da shafi ba in yana son isnadi daga shafi'iyan dole sai ya sa wani mutum to isnadin zai ƙara tsawo sai ga baya bukata ya zuwa ga haka sai ya saurara akan sa'o'in shafi'i da malaman shafi ina fata mun gane wannan wannan ita ce amsar da malam al-khatib al-gadadi ya bayar kuma amsa ce mai matukar nuna ilimin sa da ingancinta malam yace fa in kila فقد روى عن, المس... عن المسند عن معاوية بن أمر عن الفزاري عن مالك فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر عن أصحاب مالك وهو في الموطأ فهذا ينقص عليك wani sai ce sai a ce ma a khatirul bagdadi to ai an samu wasu hadisai kamar riwayar al-musnadi daga muawiya dan amr daga al-fazari daga malik kuma bukhari ya saka wannan hadisin gashi nan ya ji shi daga ɗaliban maliku me yasa bai rawaito shi kai daga ɗaliban maliku ba ya ƙara wasu a ciki qulna innahu lam yarwi hadithan nazilan wa huwa indahu alin illa li ma'anan ma yajiduhu fi fil ali sai yace bukhari baya riwayan hadisi da yake nazili bayan yana da shi ali sai dan wata fa'ida da babu ita a cikin ali din fa amma an yuridan nazila wa huwa indahu alin baya kawo ya kawo maka isnadi dogo bayan yana da gajere la li ma'anan yahtassu bihi wala ala wajhin wajhin mutaba'ati li ba'di makhtalifa fihi fa hadha ghayru mawjudin fil kitab ya zama babu wata fa'ida ta bayyana an anan mudallisi ko wata ziyartar thika ko wani ainihin wato abu da ke nuni zuwa ga wata mutaba'a bukhari baya yin haka sai inda waɗannan fa'idojin wanda ya saba hudu littafin ya san haka musamman kana karanta sharhi ibnu hajri وحديث الفذاري فيه بيان الخبر وهو معدوم في غيره وجوده الفذاري بتصريح السماع Nan ma ya kawo shi ne saboda sarraha ainihin sama na mutumin da yake tadlisanci malam ya ci gaba da ya kawo wannan bayanai ga sanan dai har karke inda zamu tike inda yake cewa wala nulamu wallahi ala hubbi hada al-imam na rantsi da Allah ba wanda ya sai zarge mu akan cewa muna kauna imamu shafi'i malamin kirki ne mutumin kwarai tabbas muna kauna shi da annahu min rijali alkamali fi zamanihi rahimahullah dan shafi'i na daga cikin cikakkun mazaje a wajen ilimi da nagarta a zamaninsa wa in kunna nuhibbu ghayrahu akthar ko da yake akwai wani malamin da muke so fiye da shi shine wa nake kenan al-imamu ahmad ibn hanbal saboda waɗannan hanabila Allah ya gafarta musu gaba su. Zama wannan shine karshen bayani akan tarjuma al-Imam Shafi'i daga littafin Siru Alamin dubala kamar da na ambata tun farko mun ainihin wato rairaye ne sai a koma littafin danjin tarjuma cikakkiya insha Allah zamu koma kai da cikin littafin Mukhtasar al-Ulum a cikin shafi na 178 lambar tarjuma ta 48 inda malam al-Imam Zabi ke cewa al-Qanabi An ga wajen ko? mala ya ce alƙa'anabi limamin ya rasu jina shekara 221 malam bai bayyana shekara haihuwarsa ba akwai bayanai da malamai suka bayyana wanda ke nuni ibuwa ga cewa an haife shi shekara 130 ko kuma shekarar da ta biyo bayanta wannan malami ne abdullahi bin maslama bin ka'anab shi ne ake ce mashi alƙa'anabi din abu abdurrahman al-madini thumma al babban malami daga cikin malaman musulunci ɗalibin imam malik babban ɗalibin imam malik akwai riwaya da ta zo gari biya wato wata ke da rauni game da cewa yana da riwaya hadisi guda ɗaya daga shu'uba bin al-hajjaj wanda aka ce ya zo gidan shu'uba sai ya gaza hakuri ya jira malamin sai kawai ya bankada labule ya shiga ɗakin ya tare da shu'uba a cikin tsaraici yana sa sutura da ya ce ma shu'uba ya ba shi hadisi sai ya ba bashi riwayan na fulanun an fulanin an fulanin ya ba shi hadisin idan lam tastahi fasna ma shawo. ma'ana ya mushi galatsi kenan ya mai mai da martani shi kuma aka ce daga nan shi uba bai kara ba shi hadisi ba sai dai wannan riwaya ce munkara kamar da zahabi ya bayyana sannan yana da riwayoyi a cikin bukhari da muslim da abu dawuda duk waɗannan ɗalibansa ne sirwa daga shi kai tsaye da imamu ainihin az-zuhli da imamu darimi da imamu abu razi duk ɗaliban shi ne da abu hatim babban malami ne yana daga cikin manyan malamai kamar yadda zabi ya siffanta shi ce kana khayyiran dayyinan thiqatan malahu Masiru ya ce zababbin malami ne amintacce mai addini babu irinsa ya kasance kuma haka mujabud da'awa ne mai yawan bautar Allah da yawan ibada mun ambata a baya cewa ka'anabi shine mafi dadewa daga cikin malaman da muslimi ya gamu da su dan muslimi ya gamu da shi a kasar makka shekara ta 220 sura shekara ɗaya su in fa kasa da shekara ɗaya madan ya rasu ne a cikin watan rajab na shekara kaga aikin haji kuma a iya cewa an haɗa cikin zulhijja ne ko wata wataƙila muharram da aka ƙasa da shekara ɗaya kafin rasuwarsa suka haɗu da muslim a ƙasar makka shi kuma muslim a lokacin shekarar shi goma sha shida kaga a najeriya ne ma bi ma balaga bai kai ya jefa ƙura ba ko to suka game da shi shine mafi girman eh, malaminsa yana da wani mafarki shahararre da ya wanda a dalilin haka ya fara karantawa da baya karantawa malami ne mai ilimi amma kawai yana tarka duniyarsa yana kasuwancinsa da sana'a da noma kuma da kan galibin mutane suna yi ana nan kamar da imamu zahabi ya ba da labari da imamu nawawi a cikin sharhin sharhin sahih muslim da imamu ainihin wato al a cikin da jana duka sun ba da labarin cewa wata rana ya kwanta bacci sai mafarkin ai tashin alkiyama da aka yi tashin alkiyama sai ya ji an zo an yi shaida a taron kiyama an ce gaba ɗaya malaman hadisi su tashi su ga aljanna kawai shi ma sai ya miki ya karkada rigar shi sai aka ce kuma ka zauna kai kana karanta da hadisi ne ai ka ba da hadisi shi ne fa ya tashi kaga wannan bai bukata sai ya mishi fasara sai fasara wa kanshi kawai ya je fara gaito ɗalibai don Allah su zo koya musu karatu aka ce ya ɗalibai suka daga mai wulakanci in ya ce ku zo da safe sai su ce a muna gun malam wani ku zo bayan lasar ce a gaskiya algatu malam mun dai gaji ce to ku faɗi sanda kuke so sai su faɗi ran da suke so da time ya zo kuma su koya mushi ya koya musu abin ya ta musu godiya ma'ana su ne tikita a zanda shi ke na yasa <laughs> ko mun gano wannan da kyau Allah ya gafarta mushi bayan ya bar Madina ya taba zuwa ziyara aka ce Maliku da kan shi ya je har shi ya gaishe shi yana cewa qumubina ila khairi ahli al kaga wannan yana daga cikin halin girma na malaman sunna su ma ɗalibansu su girma malamansu su girmama sauyoyinsu maliku bai rena shi cewa dalibi na ne ba ko ya zama babban malami ni ba na karantar da shi su waye wannan Allah ba wannan ne dai zo ne koyi karatu ba yadda mu muke da rena juna yanzu wannan baya cikin tafarkin salama Allah ka babban malami ne babu shakka akan haka Allah ya gafarta mishi malam ya ce ƙala bunan binu ahmad kunna inda alƙa'a nabi rahimahullah fasami a rajulan min aljahamiyyarci ya kulu arrahmanu alal arshistawa faƙala alƙa'a nabi man la yuƙinu annar rahmanu alal arshistawa kama ya kiru fi kulubil amma fahuwa jahamiyyar malam bunan binu ahmad alwasiti ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar imamu ahmad ibn hanbal wanda ya rasu bayan shekara ta ya ce, mun kasance tare da malam ka'anabi Allah ya gafarta mishi sai ya ji wani bajahami yana karanta fadan Allah al rahmanu 'ala stawa sai eh eh istawla yaji yana cewa al rahmanu 'ala stawla yana canza magana jazakumullahu khairan sai malam yace man la yuqinu anna rahmana 'ala arshi duk wanda yake musu cewa Allah baya kan al'arshi. kama ya ƙiru fi ƙulubil amma kama yadda abin yake ɗarsasuwa a zuciyar mutane fahuwa jami'u wannan ba jami'u a kharaja kuma abdulaziz al-kuhaiti abdulaziz bin muhammad al-kuhaiti shi ya fitar da wannan fi ta sanifi a cikin tafansa wannan abdulaziz bin muhammad al-kuhaiti yana daga cikin wanda ya sha wahalar duniya saboda mas'ala da ta faru a zamanin da yake rayuwa a lokacin da aka zo ana magana akan al'imanu ya zidu wa yankusu wa zai ba da fatawa da gaske ne ko ba da gaske bane duk malamai suka ji tsoron ba da fatawa saboda tsoron abin da zai biyo baya saboda zamanin sarki ainihin wato mu'tasim ne kuma ya baiwa sarakuna ko malaman abin nan wato mazhabin hanafiya dama suna abin da suka ga dama a lokacin da shi da wani malami mai suna al-kamal ibnu ali ibnu waddah kamar yadda zuwa cikin littafin tarihul islam na zahabi suka ba da wannan fatawa akan cewa al'imanu ya zidu wa yankusu a kama su aka yi ta dukansu wanda a sanadiyya haka shi ibn wadahin mayarsu haka ya faru a ainihin kasar bagadaza a wannan lokacin allah wani ya kyauta to wannan malamin yana da littafai da yawa da ya kanana kanana a cikin su da ya bayyana wannan magana wal muradu bil amma da ya ce mutane ammatu ahlil ilmi kowa da kowa a cikin malamai kama bayyana ku fitar da mata yazid ibn haruna min imami ahli wasi kamar da muka bayyana a baya a cikin tarihin yazid dan harun malamin kasar wasi wasi kasar iraki kenan wala kad kana qanabi min a'immatil huda zahabi yace qanabi na daga cikin malaman shari'a hatta laqad taghala fihi ba'dul huffaz wa faddalahu ala malikin al-imam har aka samu wasu malamai suka kai matuka suka ce ai ma ya mafi malikudin ilimi tabbija tufiya sanata 21 wa 100 an bid'in wa 80 sana ya rasu hijira shekara 221 a lokacin shekarar 80 da wani abu wa huwa akbaru shaykhin li muslimin mutlaqan kamar da muka ambata sai malam yace a cikin ta'liqin ainihin al-allamatu al-albani yace kaza fil matbu'a can da aka ce ainihin lamba ta 178 ta ta'liqi kenan wa fil makhduta al-ujaili inda aka ce al-quhaiti kenan وسواء كان هذا أو ذاك فإني لم أعرف عبد العزيز هذا ثم رأيته في المكتسر والواحد كالمطبوع san shi سنشبا ga alama a lokacin al Albani bai iya halartu da wancan bayani da ke cikin tafin tarihi babi ba Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su malam yace wa Bunanu bin Ahmad la ba'sa bihi wa lahu tarjama fi tarikh Baghdad wancan mutum mai suna Bunan bin Ahmad al-Wasiti bai da laifi a wajen riwaya yace akwai tarihinsa a cikin littafin tarihu bagdada na al-imam khatibul bagdadi al sai malam yace affan ahadul a'lami ahlami sunna affan bin muslim kenan affan bin muslim bin abdullahi wanda bararran bawa ne na abin nan azra ibn sabit al-ansari ana ce ana mashi alkunya da abu uthmana al-basri abu malami ne ya kartu agun shu'bat ibn al-hajjaj da hamadu dan sulaiman da hamadu dan salama da hamadu dan zaidi al-imam bukhari da ahmad da ali ibn al-madini da fallas duka sun yi daga gare shi haka ibn abi shayba da al ainihin wato abu khaythama duhair ibn harb da al abu zur'at ar-razi da al ainihin wato abu hatim ya kasance talaka ne mara kuɗi wanda yake mai haƙuri an so a bashi kuɗi don ya ba da shaida ta ƙarya a bashi kuɗi ya ƙi karɓa ya ƙi zama da talauci haka kuma aka sashi a cikin jarabtawa ta imtihan na halkul imtihan na halkul ƙur'an don ya faɗa a samu abin faɗi a kan shi nan ma ya ƙi sai suka yanke allowance ɗin shi da ake bashi na karantarwa aka daina bashi allowance ya zama cikin talauci talauci na gani da faɗi har da matan shi na aure da ƴaƴan shi suka gudu suka bashi suka bashi daga shi sai halin shi na tsoron Allah da zuhudu haka ya rayuwa zai shekaru shida ba shi bayi da kowa su dan bayi da iya sana'a kuma ba sai karatu Su suka gashi kuma an ki bashi kudin shi saboda yake cewa Qur'ani abin nan ne halitta ne ibnu abi ibnu adin al-jurjani ya kwararo sunansa a cikin littafin al-kamil fi du'afa'ir rijal a inda zahabi ya eh, Allah wadare da wannan aikin duk da shi ibn abi hatim da shi ibn adiyin yayi kokarin bayyana cewa ya kawo shi ne dan ya tunkude zargin da wasu suka masa amma ni zabi ya ce bai ji daɗin wannan magana Allah shi kyauta sai ce um, an haifi yaro sai jihar shekara 219 an haife shi kamar da yake cikin sayarwa alamun nubala a hijira da shekara 134 ko wani abu makamancinta sai malam yace qala ibn abi hatim haddathana yahya bin zakariya eh, bin isa qala haddathani yahya bin abi bakr as-simsan qala haddathana affan bin muslim ba'da ma jaa min dari ishaq bin ibrahima lamma imtahanahu fi khalqil ya ce wannan malamin ya ba mu hadisi bayan dawowarsa daga gidan ishaqu dan ibrahima ɗan mus'ab kenan gwamnan bagadaza wanda ya yi wajen shekara ashirin yana mulki a ƙasar bagadaza ya rasu da shekara 235 kamar da zuwa altafin shadaratun zahab na ibnu imadin al to lokacin da aka kai shi aka tuhume shi din yake ba da amsar da ake so aka ce mashi to shugaban kasa ya ce idan baka amsa ba a dakatar da albashin ka yace babu komai arziki na wajen Allah ne shikenan sai ya ce da ya fito sai do yana ba su bayani in ji waɗannan ɗalibai na shi faƙala innahu kutiba an udra rizqika in kutiba an urada in ajabta ila khalqil ƙur'an, an rubuto mini wasiƙa cewa na mayar dan maka da abubuwan da aka dakatar maka a biya ka ariyas na albashinka na shekaru ko watanni idan ka dawo ka ce ƙur'ani halitta ne fa qultu a'udhu billahi minash shaitanir rajim yuriduna an yubaddilu kalam Allah la ilaha illa huwa al qayyum qul huwallahu ahad a makhluqun hadha yace ina neman Allah ya tsare daga shaitan wanda yake jefaffe daga ni'imar Allah suna so su canza maganar Allah suna so su canza Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum suna so su canza qul huwallahu ahad kuna nufin wannan halitta ne adraktu shu'ba wa hammad ibn salama wa ashab al-hasani yaquluna al-qur'anu kalamullahi laysa makhluqan yace na riske malamai na ga abin da suke faɗi qala idan naqta'u arzaqaka ce idan naqta'a arzaqaka yace to algata malam ba mu da rami gaskiya za mu dakatar da albashinka qultu sai na ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna Allah ya ce arzikinku na sama da duk abin da ake muku alƙawari na farda ku je ku rike abin da kuke bayarwa kila wa kana rizquhu fi shari alf dirhami. abin da ake bashi a ainihin wata dirhami dubu kamar ka ce dubu 100 misali kuma kamar haka fataraka zalika lillahi azza wa jalla ya bar wannan dan Allah mai zama malami na fada wanda ce to ai ya zama fitina yanzu ya zama jarabawa ya zama larura ya dauki ainihin sauki da ruksa ya ci gaba da abin da suke so ba sai ya dauki azima sai shi kenan suka dakatar da dukiyarsa Allah ya gafarta mishi توفي سنة تسع وتسع عشرة ومئتين عفان بن مسلم يا رسول الله شكرا أريبيو دا أينهن أشهر ترى sai malam ce asim bin ali shaykh al-bukhari tis a asharata wa wa 200 19 ko 219 na'am jazakumullahu khair sai kuma asim bin ali shaykh al-bukhari malamin bukhari mai suna asim bin ali wanda ya rasu da shekara 221 yana da riwaya a cikin bukhari da littafin tirmidhi da ibn majah an samu ya haya dan ma'inu Ya yi ta'annuti wajen ramata shi amma abinda yake gaskiya shi ne saduku ne kamar yadda Abu hatimin razi ya faɗa ya kasance da wani majalisi mai ɗimbin mutane a Bagadaza sama da mutum dubu ɗari suke zama a majalisun da haka ya kasance yana da ainihin abin nan yana da jaki ko raƙumi da yake hawa ya dinga zagaye majalisun yana yana ƙara mutane yana ƙara daga tunda ba lasfika in ya faɗa a gaba sai kuma ya hau jaki ya tafi ya tafi kama a ce ya hau sukuta yanzu kenan za a ce ko roba-roba ko ka kwatanta yawan mutane dubu ɗari babu laspika in ka faɗi magana yanzu za'a nan a ce wani kuma na can kana hango shi wajen mita hamsin ko tamanin ba zai jiyo ba sai ya tashi ya hau kan jakin ya tafi ya tafi ya ce haddasa na fulano an fulano an fulano sai ya dawo kuma ya ci gaba haka yake karanta da katun shi ya daga tun da suka sha wahala kwarai a cikin mihina ta halkul qur'an Allah ya gafarta mashi malam ya mazai sauke lamba ya ce huwal amiru ishaq ibn ibrahim ibn musa ibn al-khuzai ibn ammi tahir ibn al-husaini waliya bagdada akthar min 20 sana wancan da muka ambata a baya kenan mata akhir sanati 35 wa 200 kama fi shagarat wannan mun ambace shi a baya shine wancan da ya imtihani ma malam affan ibn muslim malam malam albani ya ce shi ne al'amir ishaku ɗan ibrahim ɗan musab al-khuzai ɗan gidan ɗan ibn amir bahi hussein wanda ya yi mulki a garin bagaza da fiye da shekara ashirin ya rasu yana shekara 235 kamar yadda a cikin shadaratu ibn imad al-hambal sai lamba ta 180 da ya ce kultu ya haifna abubakar ne simsar lam a ariful ana ban san shi ba a yanzu wakar tubi'a kama ya a ci an raka shi akan wannan riwaya kamar da zamu zo mu ji wa yahya ibn zakariya ibn isa huwa al-marwazi abu zakariya wa huwa saduqun thiqa shi amintacce ne mai gaskiya kama qala ibn abi hatim kamar ibn abi hatim ya faɗa a cikin ajarhu wa ta'dil wa hadha al-athar akhrajahu al-khatib fi tarjamati affan min tarihi wannan labarin na Affan ibn Muslim yana cikin tarihin Affan Affan wanda yake cikin siru wanda yake cikin tarihu Bagdaza min tariqi Hanbal bin Ishaq bin affan bihi uh, uh, uh, an affan bihi go hanbal ibn isaka daga affan bihi ya faɗi wannan labarin duna qaulihi banda cewa adrabtu shu'ba ila akhihi wa sanaduhu qawiyyun da isnadi wanda yake tabbatacci sai malam yace rubina an asim ibn ali ibn asim al-wasiti kala mun ji labari daga asim ibn ali ibn asim malamin bukhari yana cewa nazartu jahaman fatabayyana min kalamihi annahu la yu'minu anna fis sama'i rabban na tattauna da Jamu dan Safwana sai ya bayyana mini daga bayanin da yayi cewa bai yadda akwai Allah a sama ba qultu ni zahabi sai na ce kana asimun hafizan min awiyati ilmi sadika? wannan asimu buna ali na daga cikin malamai daga cikin buhunan ilimi mai gaskiya hamala an shu'ba wa ibn abi ibn wa khalqin ya yi riwaya daga shu'uba da ibn abi dhi'bin da wasu malamai zakara al-khatib fi tarjamati anna al-mu'tasima wajjaha man yahrizu majlis asim hadha fi rihbati rasafa rusafa an ba da labari kamar da khatib ya ambata cewa halifa mu'tasim ya aiko a a auna a gwada ai yi census shine ya harizu a a lissafa yawan ɗaliban da ke zama a majalisun afa wannan asim a cikin masallacin ar-rusafa rusafa din kama a ce villa na na sarkin wa kana yajlisu ala satahir ruhba ya kasance yana zama a cikin farfajiyan masallacin kamar a ce rihaban masallacin wa yajlisu al-khalqu fi ruhba wa ma yaliha sai a zauna tun daga wannan haraba har abin da ke baya fa azuma jamu marratan hatta qala arba'a ashara marra wata rana majalisin yayyawa yayyawa har sai da ya maimaita su goma sha hudu yana cewa haddasa lays ibn sa'ad wan nasu la yasma'una li kathrati ba a ji saboda yawa wa kana al mustamli haruna yarkabu nakhlatan yastamli alaiha dalibin shi san kirarsa wato wanda sunan shi haruna yana hawa kan wata raƙuma ita ce nakhla ah, abin bishiyar dabino amin yakan hau kan wata bishiyar dabino ya dinga balla ihu yana kamar yana kiran sallah dan a ji. fahurizu fa hazarul jam'a sai aka kirga yawan mutanen ran da aka aiko din fa kana 20 wa mi'ata alf sai aka samu mutum 120 a majalisi daya ka san ma'ana wannan ko jama'a daliban ABU ma gaba ɗayan su an ce 40 ne kamar ka ce ninkin daliban ABU sau duba yawan ɗin abu kai ba ma ɗalibai ba aka ce community ɗin abu da ɗalibai da malamai da 'yan kwangila da kowa suna yake lissafa da wannan yawan ka dai ga wanda ya san abu zaria samun ruhun ka shiga kai ga yawan al'umma da ke cikinta to a ce majalisin mutum ɗaya kamar ninkin wannan al'umma sau uku in aka tashi sallar juma'a za ka ɗauka arfa ake idan ana dawowa daga masallacin juma'a za a kuma cikin campus haka ka ɗauka to kamar duk wani taro da kake gani taron yawan alhazan bana na najeriya da aka yi wajen jirgi ana kwasansu mutum nawa wani dubu da wani abu to mutum dubu din nan kamar jirgin nawa ne mai ɗaukan mutum ɗari ko mun gane waɗanda sai an nemo yan nagarta su suka yi wannan lissafin su za su yi maka lissafa maka su maka shi daki daki daki daki daki za ka ga tarin jirgi da kake ganin shi boeing 747 da za a zo a ɗebo mutane ka ga an yi wajen awa biyu ana ruda sa a bosis irin na airport ɗin nan sai ka ji an ce duka mutanen 700 saboda ɗan adam akwai cika ido to mutum 120 a majalisun shi Allah gafata musu malam yace wa qala yahya ibn ma'in asimu ibn aliyin sayyidul Ya ce Asimu dan aliyu malami ne na musulmai ƙultu ni za bi na ce mata ma fi sana shi da ƙa'anabi sun mutu shekara guda 221 sai malam ya ce al abdulaziz bin zubair wannan dai an zo ɗabakan malaman buhari ne kusan gaba ɗaya su basu wannan malami al abdulaziz bin zubair ya rasu jihar shekara 219 wato kusan eh? abdullahi eh, bin zubair mai na karanta abdullahi bin zubair kamata nemi gilashi wallahi malami ya ci gaba da cewa ya rasu goma sha 219 wannan malami yana da yana da riwaya a cikin bukhari malamin bukhari ne da al'imamu abu dawuda shi ma ɗalibinsa ne ya riwaya daga gare shi sai kuma turmidi da nasa'i a cikin kutubu sita muslim da Ibn maja ba su riwaya daga gare shi yana da musnadi sananne musnadul humaidi abdullahi bin zubair al-humaidi da musnad yana da jalala kwarai da gaske a cikin ilimi amma bayi da yawan riwaya kamar sauran malamai ya fi kowa tabbas a wajen riwaya daga sufiyanu ɗan uyaina ana yana zama marji'i wajen riwaya daga sufiyanu dan uyaina ya kasance asalin shi daga kabilan uh, ainihin wato uh, asad ibn uh, ya mutu a kasan maka saboda ya zauna kasan makka bayan bayan rigimar da ta faru tsakankaninsu da ibnu abdul hakam akan majalisin shafi'i a ƙasar bisa yana daga cikin manyan ɗaliban shafi'i da shafi'i ya rasu shi baya to kafin ya dawo sai aka ɗaura wani ya ci gaba da karantawa, da ya zo aka ɗanyi ta taɓar da shi ma ya so yawon majalisin al'amarin da bai yi ba daga baya ibnu abdul hakam majalis ya tabbata gare shi duk babban malami jama'a in ya sai an yi rigima akan majalisin shi wannan abu ne sananne a tarihi wanda bai sani bane bai ta ganin kamar wani sabon abu ne Khalil ibn Ahmad al-Farahidi da ya rasu aka aka ta rigima akan wani a kujerarsa wanda ya hawo ya zauna daga baya da Yunus ibn Habibin ya zo ya kure shi dan shi ma baya nan sanda aka yi rasuwa sai ya sauka ya ba Yunus to amma shi wannan a wannan karan ba a samu irin wannan dacewar ba shine abin nan abdullahi ibn Zubair al-Humaidi da ya zo ya nemi a bashi majalisun sai sai ibn abdul haka bai ce ba zai yi wallahi na riga na kujerar malam ala ba zan saka ba ka ya guri kawai da haka sai ya garin gaba daya to da masu hankali abin da suke kenan idan kana ganin wata kujera kai ka cancanta ne ta ba baka ba sai ka koma gefen kafa wata inda ka da ilimin sai ka karanta da haka sai ya bar kasar ma misar gaba daya sai ya koma makka sai ya zauna ya kafa majalisun shi a makka a nan ne ya samu karantarwa da shaharar shi anan so game da Imam Bukhari hadisin shi ne hadisi na farko a cikin sayar Bukhari in ka buɗe Bukhari ya buɗe littafinsa da hadisin shi saboda jalalarsa da kuma jalalar isnadin tare da cewa Bukhari yana da wannan isnadin daga maliku, wanda maliku kuma laysa aqalla jalalatan minhu amma isnadin shi humaididin na da wata fa'ida na farko ya rigayi maliku a babu malanta sannan na biyu kuma babu an ana kwata-kwata a cikin isnadi isnadi ne musalsal bil ittisali wa tahdith dan zaka ji yana cewa ne haddathana al-humaydi kala hadasana Sufiyanu, kala haddathana yahya binu sa'id al'ansari ansari kala akhbarani muhammad ibn ibrahim at-taymi shi kuma yace annahu sami'a alqamata ibn waqqas ya kulu yaqulu sami'tu umar ya kulu khattabi yaqulu sami'tu an-nabiy ya kulu wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat duka ni ne da akbarana da sami'tu ibn ya ce, wannan ita ce fa'idar da ta sa ya fara littafin shi da wannan na farko isnadi mafi nagarta ga riwaya wanda babu an ana babu shakin kwata-kwata na biyu kuma humaidi na gaba da maliku a wajen ɗabaka na uku kuma don ya zama shi ne mabuɗin littafin kazan cewa to wannan littafin ba littafin hadisai ne masu inganci babu wasa dama kuma wannan hadisin ne ainihin muƙaddimar littafin bukhari kamar yadda yan uwa suka sani masu albarka Allah ubangiji ya samu daji Eh, ya gabace shi a mutuwa shi wannan ya daɗe a rayuwa ne ta, amma yana gaba da maliku a ɗabaka ƙwarai da gaske na sai malam ya ci gaba da cewa rawar musannifu bi sanadihi rawar musannifu bi sanadihi an abdulgaffar bin muhammad an ba'ana abu علي الصوان قال أنبأنا بشر بن موسى قال أنبأنا الحميدي abinda dan uwa yake tambaya malam shi shine ai kun ga mun wuce mun tsallake cewa maliku ya rasu tun a can baya to me za a ce me sa a ce wannan isnadin yana gaba da na maliku saboda idan ka duba dabakar dabakar da isnadin yake akai shine shi umaydi riwayarsa daga Sufiyanu ibn uyayna shi kuma maliku yana da irin wannan isnadin amma ka je ka duba ba ga yayin zuri daga wannan saboda a ɗabakar da maliku ya yi riwaya daga ita tsakanin shi da ya haifu sa'idin akwai wata gaba da haka sai zama wannan isnadin humaidi ba shi ne asalin wanda ake nufi ba a isnadin ya fi na maliku hudubi na jin tambayi da yake gane saboda ya shiga cikin ainihin wato a rikodin malam ya ci gaba da cewa an ruwaito a cikin musannaf in ji zahabi kenan zuwa ga ainihin humaidi Ya yace usulus sunnati indana akwai tushen da muke kafa addinin mu na sunna akai fa zakara a thumma makala ya ambaci wasu abubuwa sannan sai ya ce. wa ma nataqa bihil qur'anu wal hadithu da kuma abinda duk ƙur'ani ya faɗa ko hadisi mun yadda da shi wa ya gudu kamar abinda Allah yace ƙalatir wa ya yahudu yadullahi maglula. Allah ya yahuda suka ce hannun Allah a makale yake Allah ya ce gullat aidihim Allah ya tsine musu Allah ya sa hannunsu ya makare kaga tabbatar da Allah yana da hannu wa mithlu qawlihi da fadin Allah was samawati matwiyatun bi yaminihi sammai kuma suna nada a hannun Allah na dama wa ma ashhab wa ma ashba hadha da ire-iren waɗannan da suke tabbatar da Allah yana da hannu ko yana da dama min alqur'ani wal hadith a cikin qur'ani da hadisi la nazidu fihi wala nufassiru ba ma ƙara kuma kuma ba ma tawili shine fassara wani kifu alama wa kafa alaihi alqur'anu wa suna muna tsayawa akan abinda ƙur'ani da suna suka faɗa wa naqulu kuma muna cewa arrahmanu alal arshi stawa Allah ubangiji ya daidaita akan al'arshi wa man za'ama ghayra hadha fa huwa mu'attilun jahmiyun wanda ya faɗa abinda ba haka ba to ya zama mubattil ko ko mubattilun ko ko mubtilun mai barna ne jahmiyun wanda yake ba jahmi wa qala al-allamatu abubakrin abdullahi ibn zubair al-qurashi wa kana abubakar mufti ahli makka mufti ahli makka wa alimuhum ba'da shaykhihi sufyan ibn uyayna wannan malami abdullahi ibn zubair abubakar al-qurashi al-asadi al-humaydi ya kasance shine malamin kasan makka mai da fatawa bayan malamin sa sufyan dan uyayna haddasa anhu al-bukhari bukhari da manyan ɗalibai su abu dawuda da makamantansu da muka ji sun yi riwaya daga gare shi mata sanata 19 wa mi'atini shi ma ya rusi ta shekara 219 qultu eh, al-imam al-albani yace ce. ghaffar ibn muhammad huwa abu tahir al-mu'addib lahu tarjama fi tarikh khatib wannan malami yana da riwaya tarjama amin a cikin tarikh al bagdad kala qala ya ce katabtu anhu wasamitu sami'tu aba abdullahi suri yaghmuzu na ji karatu a gunsa amma na ji abdullahi suri abu abdullahi suri yana sukarsa wa yadhkuruhu bima yujibu da'afi yana ambatarsa da abinda kuma yujibu da'afu zai tabbatar da cewa mai rauni ne qultu a shaykh albani yace wala allahu qad tubi'a tayu an raka shi akan wannan riwaya faqad ra'aytu ibn taymiya ah, thabbata hadha an-nassa al-humaydi kama fi kitabihi mifsalul itiqad naga ibnu timiya ya tabbatar da wannan bayani a littafin sa mai suna mifsalul itiqad a shafi na shida wallahu a'lam Allah ya fi sanin dini sai malam yace alimul mashriq malamin gabas yahya bin yahya an-naisaburi wanda ya rasu ya shiga 200 ainihin 24 al-Imam al-Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i sun da daga gare shi Yahya bin Yahya al-Naisaburi babban malami abubakar yahya ibn yahya ibn abdurrahman tamimi al-minqari wanda yana daga cikin limaman kasar gabas shine wato kasar khurasan kenan tare da su ya ishaqu dan rawiya su duhuli su su muslim su muhammad ibn nasr al-marwazi waɗannan sa daga cikin malaman kasar da kuma ibn khuzaima yana daga cikin manyan malamai ababan koyi a musulunci mutanen kirki wanda shi ma ba a ga irin sa ba ya yi ƙoƙarin ya shigo ƙasar bagadaza malamai ɗan uwansa suka ba shi shawara kai ya taho saboda a lokacin ana cikin fitina ta mihina da kalkul qur'an don kai ya zo a jarabce shi ya kasa jura jarabawa da aka bai shigo ƙasar ba dalilin haka bai samu gamuwa da malaman ƙasar bagada ga irin su imamu ahmad ibn hanbal ba to da ya zo rasuwa sai ya yi wasiya cewa duka suturinsa na sawa don malami ne mai gayu ɗan kwalisa suturarsa gaba ɗaya. sai ce a ɗiba a kai wa ahmad ɗan hambali ya ba shi a matsayin wasiya sadaka kyauta da aka yi mai imam ahmad ibn hambal shi kuma kaga ba ruwan shi kamar da ake cewa imamun ne fil ilmi imamun ne fil faƙari imamun ne fil sunna al-imam ahmad ibn hambal ne kenan imamun fil zuhuri imamun fil sunna imamun fil faƙari da aka da aka kawo mishi sai ya ce ba zai karɓa ba amma sai ga kuma bai dace ba mamaci yayi ce a kawo maka kyauta kake sai ya ɗauki ƙwaya ɗaya ya ce sauran aje a yi sadaka da su wannan ƙwaya ɗayan kawai yake sakawa don dai ya karya rantsuwa ko ya karya ainihin wannan alwashi da aka yi na kawo masa kaya haka ya faru a cikin tarihin sa kamar da a ya bayyana a cikin tarihin shi wannan malami yahya ibnu yahya an-naisaburi Allah gafarta mashi ya kasance kyakkyawan mutum ne mai cikakken gemu fari lafiyayye mutumin kirki ne daga cikin malamai yana daga cikin waɗanda musulmi ya yawaita riwaya daga gare su idan kana karanta za zaka ji haddasana yahya ibnu yahya an-naisaburi babu mamaki dan malami ne garin su guda da musulmi. Allah ya gafarta musu gaba daya malami yace qala ibn manda anba'ana muhammad ibn yaqub an-shaybani qala haddasana muhammad bin amr ibn an-nadri qala haddathana yahya bin yahya qala malam yahya yace kuntu inda malikin faja'ahu rajulun faqala ina tare da maliku ibn Anas malamin su kenan su ya hadin sai wani mutum ya zo ya ce alistiwa'u sai ce ya aba abdurrahman ya aba abdullahi Allah shiga fata malam, arrahmanu alal arshi stawa me zaka ce game da fassara arrahmanu alal arshi stawa fa atraqa sai maliku ya shiru thumma qala sannan sai ya ce alistiwa'u ghairu majhulin to istiwa'i idan an fade shi wanda yake da larabci ba zai jahilci me ake nufi ba wal gairmu a ma'qulin cewa yaya ne ba abu ne da hankali ke ɗauka ba wal imanu bihi wajibun amma wajibi ne musulmi ya imani an anhu bid'a tambaya akai kuma bid'a ce qultu al a albani yace rijaluhu thiqatun gair, ibn nadri hada hadha falam a'rif malaman da ke cikin wannan isnadi amintattu ne in banda ainihin wato Muhammad ibn Amr ibn nadri, mai riwaya daga yahaya dan yahaya a albani albani yace ban san shi ba wa Muhammadu bin yaqub shaybani huwa al-hafiz ibn al-akhram muhaddis naysabur min shuyukh hakim wancan da aka ce muhammad ibn yaqub shaybani shine ibn al-akhram babban malamin sa al-imam al-hakim naysaburi wanda ya rijiya shekara 344 Allah ya gafarta mai wa ibn manda huwa muhammad ibn ishaq ibn manda shine da ibn manda mai kitabut tauhid wanda aka sani abokin rikicin ainihin wato dan gidan abu dauda ainihin wato abin da mai littafin ha'iya ko wanda suka yi rikici tare da shi Allah ya samu dace suna ganin saboda ƙuriyar lokaci za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah